tun farkon wannan mako ne da aka fara samun takaddama tsakanin gwamnan jihar borno Baba Gana umar zulun da sojojin najeriya bayan zargin su da yi da tatsar kuɗi daga matafiya da ba su da katin shaidan zama dan ƙasa da kuma rufe hanyoyin da sojoji suka yi saboda wasu dalilai da basu bayyana ba a zargin da gwamnan ya ce ba zai yiwu a jefa matafiya cikin hatsari ba kuma ana tatsar su kuɗi daga naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya saboda ba su da katin shaidan zama dan ƙasa hakan bai yi wa jami'an tsaro daɗi ba inda suka fitar da bayanai da ke nuna da cewa za su binciki zargin da gwamna yake yi tare da hukunta duk wanda aka samu da hannu amma ta yi gargadin cewa fitowa irin wannan zargi daga bakin babban mutum kamar gwamna abu ne da ka iya kashe gwiwar dakarunsu a bayanan da jami'an tsaron sojojin suka bayyana dalilin rufe wannan hanya mai matukar muhimmanci shine mayakan boko haram suna yawan fita akan hanyar tare da tare jama'a kuma hallaka su inda ake yi wa sojojin kwantan bauna da buɗe musu wuta to amma gwamna ya ce ba hana sun yi aikin su ko kuma yi musu kasafi a aikin su yake ba ya kamata su je jeji su yaki mayakan boko haram da suka addabi hanyar ba wai rufe hanyar ba a kuma wannan rana ce mayakan boko haram suka yi babban kwamandan rundunar operation lafiya dole kwantan bona inda ya sha da kyar abin da ya sa sojojin suka fusata neman kwashe al'umma garuruwan da suke zargi da ɓoye mayakan bisa wannan ne gwamna ya ce ba zai yi wa kwashe mutane da garuruwan su ba in suna so su yi bincike su kame wadda suke zargi su hukunta su maimakon kwashe su gwamna ya yi wa manema labarai karin haske akan wannan matakin nasa gwamnatin borno state mu ba ma so wayan mutane a tada su amma mu muna goyon bayan soja bisa dari ga yadda suke so su zo su yi bincike su samu wanda suka yi mana laifi wanda suna laifi wanda suna tada da a kama su a daure za a hukunta su muna goyon bayan su su zo su yi sacin garin a kawo sojoji a kawo police a rike garin a rike hanyan amma banda tada mutanen garin wannan hanyar tun shekara 2011 zuwa yau ba ta ba rufe wannan hanyar ba ta da mutane nan nan garin biyu me ya ba za a yi hanyar nan za a rufe shi wannan hanyar an rufe shi mai maiduguri akwai mutane miliyan uku ina za mu samu abinci su ma al'ummomin garin sun bayyana ra'ayoyinsu da kuma damuwarsu kan kokarin tashin su da sojojin su ke yi ga abin da wasu daga cikin su ke cewa umaru fannami muna nan mai nan sojoji asuba asuba suka zo waje waje ne suke siya mun yi tsoro to mun gaji kun rubuta sunana mata da tsofaffi wanda ba sa iya tafiya a kafa akwai wanda ya haifu ma mu muna neman alfarma ne ya jara mana garin mu mu samu zaman lafiya wannan dambarwa tsakanin sojoji da jami'an tsaro na jan hankulan masharanta da masana harkokin tsaro kamar malam abubakar ladan da suke gani rashin haɗin kan tsakanin su zai iya jefa yankin cikin matsalolin tsaro babba da mu muke kira dai shine shi gwamnan jihar borno babagana umar zulum ya samu dai da shi da tawagarsa su samu mafita dai tsakanin tsakanin su da jami'an tsaro din saboda a samu moriyar cin abin kowa abin da yake din yana kokari ne ya ga cewa ta talakawa sun amfana amma a cikin irin wannan yanayi na sabani ko rashin fahimta tsakanin su din duk abin zai zo ya kare akan mu talakawa ne kokarin jin ta bakin sojoji kan hana kwashe mutane garuruwan mainok da jakana ya cutura inda har lokacin hada wannan rahoto ba su fitar da wata sirra domin bayyana su ba Bilamin yusuf maiduguri arafa hausa